idan ba a manta ba gwamnan jihar kano alhaji abba kabiru yusuf ya ba hukumar nan mai gyaran titina ta jihar kano wato karma umarnin cewa duk inda ake da matsalar titi to fa ya zama wajibi a duba a kuma gyara a cikin wani aikin da suke yi akwai wani katon titi wanda ke a cikin birnin kano wannan titi ya haɗu da cikin manya-manyan titina da suka fi ɗaukar motoci a kowace rana tireloli tankoki babura masu kafa uku da sauransu dare ko rana wannan titi ba rabo da hada-hada ta wayannan ababen hawa wannan titi kuwa shine titin da ya tafi tun daga katsina road gidan baban gwari kurna rijiyar lemu bacirawa har zuwa multara wannan titi dai duk wanda ke bin wannan hanya ya san yadda ake fama da wani ɗan karen cunkoson motoci ma'ana gosulo a kurna babban layi wanda daga bisani aka gano makasudin abin da ya haddasa wannan goslo shine wani rami wanda yake akan wannan titin wannan ma'aikata mai gyare-gyaren waɗannan hanyoyi wato karma kawo zuwa yanzu dai a ce dai wannan rami da ya zama shine sai da samar da cunkoso a wannan guri ya zama tarihi cunkoson da ke taruwa na motoci a wannan guri babu madalla da kokarin alhaji abba kabiru yusuf abba gida gida na raba al'umma jihar kano da matsalolinsu ta kowanne bangare